Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida da ashirin da da da biyar. masu sauraron ma hudun Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad fm da dalol fm da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin Yamai sai kuma alfa radio kuma sai a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 21 ga watan Disambar shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Mahmud Lalo daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa murya Amurka ta kammala nuna hotunan bidiyon ayyukan ta'addancin 'yan kungiyar Boko Haram a yankunan jihohin Arewa maso gabashin Najeriya. Ko me masu ruwa da tsaki kan harkokin yada labarai da tsaro ke cewa? Sannan kuma akwai abin da aka ce ma darata na terrorism wani aiki ne ke na kwarar da 'yan ta'adda abin makaci kuma ya arewa wanga dan sokoto ne wanga dan birnin kabina wanga kuma dan zamfare ne amma kuma suna kallo ana cin zarihi ana kisan yan omu ya arewa kuma sun kai zanda sun kai birnin da abin sai kuma jamhuriyar nijar inda rahotanni ke cewa an gudanar da jerin gwanan nuna adawa da tsarin kasafin kuɗin shekarar 2018 a biranen da magaran da talabiri ko da shike jama'a ba su karbi kiran rufe shaguna da kasuwannin da aka yi musu ba kuma ya mai lalle ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar Nijar ko kowa bai karɓa ɗari bisa ɗari ba waɗanda suka hito wa'anda suka ƙaurace magu wa'anda suka zama muna fatan dai Allah ya taimaka mu akwai mu da shirin sai bango ya tsage amma duk kafin nan sai a gyara zama a ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum yayin da babban zuwar majalisar ɗinkin duniya ke shirin yin taro na gaggawa a yau alhamis domin yin dubi kan wata matsaya da za ta yi watsi da ayyana kudus a matsayin babban birnin isra'ila da amurka ta yi firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya kwatanta majalisar ta ɗinkin duniya a matsayin gida mai cike da ƙarerayi ƙasar isra'ila sam ba ta amince da wannan kaɗa ƙuri'a da za a yi ba domin kudus babban birnin isra'ila ne za mu ci gaba da yin gine-gine kuma ofisoshin jakadanci tare da jagorancin amurka za su koma birnin in ji netanyahu a farkon watan nan ne shugaban amurka donald trump ya karkata akalar tsarin yadda amurkan take kallon wannan takaddama ta birnin kudus inda ya ayyana kudus din a matsayin babban birnin isra'ila ya kuma fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancin amurka zuwa birnin a ranar litinin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi yunkurin ɗaukan wata matsaya tare da nuna takaici kan matsayar ta amurka sha hudu daga cikin mambobin kwamitin sha biyar sun amince da yin watsi da matsayar amma amurka ta yi amfani da karfinta na gashin kanta ta hau kujerar naki wajen amincewa da matsayarta shugaba trump da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley sun fitar da wani gargaɗi gabanin wannan kada kuri'a da za a yi a yau ga kasashen da ke karɓar miliyoyin kuɗaɗe na tallafi daga amurka sannan kuma su ƙi mara musu baya akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu bayan da wata gobara ta tashi a wasu gidaje da ke ɗauke da wani wurin motsa jiki a birnin jechian da ke kasar koriya ta kudu hukumar kashe gobara ta kasar ta ce akasarin waɗanda suka mutu suna cikin wurin wankan gasa jiki ne da ake kira sonar a turanci wutar kuma ta fara ne daga wata mota sannan ta mamaye ginin mai benaye takwas inda mutane da dama suka makale wani kakakin hukumar kashe gobara ya ce wutar ta haifar da hayaki mai cike da guba lamarin da ya sa aka kasa kwashe mutane da dama sai dai birnin jichion yana ɗauke ne da tsaunuka da koguna da ke kwarara yana kuma da tazarar tafiyar kilomita 118 daga seoul babban birnin kasar ta kore ta kudu da majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin yemen ya nuna matuƙar damuwarsa a yau alhamis kan yadda ake ƙara samun tashin hankali a yemen amma kuma ya yi maraba da alkawarin da dakarun da saudiya ke jagoranta suka yi na cewa za su bari a kai kayan agaji a wani muhimmin yanki a ranar talata ismail old sheikh ahmed ya yi wade da harin makami mai linzami da 'yan tawayen houthi suka kai a kan saudiya yana mai cewa harin zai iya wargaza shirin zaman lafiya da aka shimfiɗa a ƙasar ta yemen bayan da 'yan tawayen suka harba makamin a kan wani filin tashin jirage da ke birnin riyadh a watan nuwamba ƙasar ta saudiya ta girke wani shinge a sama da kan teku a yemen na tsawon wasu makonni tana mai cewa ɗaukan wannan mataki ya zama dole domin a daƙile safaran makamai daga ake yi amma duk da harin na watan nuwamba a jiya laraba dakarun haɗin gwiwa da saudiyan ke jagoranta sun ce za su bar tashi jirgin ruwa ta hude da a buɗe har na tsawon kwanaki talatin domin a samu damar aikawa da kayayyakin abinci da sauran kayan agaji labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a birnin melbourne da ke kasar australia sun ce mutumin nan da aka tsare wanda ya yi wa mutane goma sha tara rauni da gangan bayan da ya afka kan mutanen da ke tafiya a gefen hanya da motarsa ba shi da wata alaka da wata kungiyar 'yan ta'adda makaddashin kwamishinan 'yan sandar jihar victoria shan parton ya faɗa manema labarai a yau alhamis cewa mutumin da ake zargi mai shekaru 32 ɗan australia ne amma asalinsa daga afghanistan yake ya ƙara da cewa mutumin yana da tarihin yin amfani da miyagun ƙwayoyi da kuma matsalar taɓin hankali wani ɗan sanda ne da ya tashi daga aiki ya tsare mutumin bayan da ya afka da motarsa kan jama'a a wani wuri da ake tsayar da motoci mukaddashin 'yan sandan ya kuma kara da cewa an kama wani ɗan shekaru 24 da aka ga yana ɗaukar hoton bidiyo a wayar salula an kuma tsanci wukake a cikin jakar mutumin na biyu wanda lamari ya faru ne a wata babbar hanya da ke cikin birnin Mapleton yayin da masu tafiya gefen hanya suke sai sayan kirsimeti. labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to bari mu fara rahoton namu daga najeriya inda murya amurka ta kammala nuna hotunan bidiyo akan ayyukan ta'addanci da 'yan kungiyar boko haram a yankin jihohin arewa maso gabashin najeriya ke aikatawa lamarin da ya jawo musayar ayoyi daban daga jama'a daga sokoto ga murtala faruk sanyi da ƙarin bayani a nuna hoton bidiyon ne da ke bayyana ayyukan ta'addanci na kungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya a kusan birane goma sha biyar na Najeriya farawa da babban birnin tarayya Abuja aka kuma karkare a Gusau babban birnin jihar Zamfara da kuma biranen Maradi da Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu ruwa da tsakiya shanin watsa labarai da tsaro sun kalli hoton bidiyon wanda gidan rediyon muryar Amurka ya shirya tare da ɗaukar nauyin nunawa wasu cike da tausayi wasu suna alhini yayin da wasu ma suke nadamar abubuwan da suka haddasa ibtila'in. Mun ga matsaloli kuma mun ga abubuwan ban tausai da kuka da hawaye wasu waɗanga abubuwan kila mun ja su domin tun lokacin da suna harko-harko maimakon a ɗauki matakai sai aka ga kamar matsalolin ba masu kai ga irin yadda suka kai ba ne ana iya cewa ila daga north kusan zamfara ita ce ta biyu inda irin waɗannan tashin hankali ke faruwa. Me yasa rikicin kawai a ƙasar Borno yake North East me yasa wannan ɓangare ne kawai? Ni wai magana dajin Sambisa da sauransu ne duk bai zama wata matsala ba. Saboda ai dajin Sambisa yana da iyaka. Sannan akwai jami'an tsaro a wannan bangare Shi me yasa Borno ne kawai? Duk in mun ka wannan fim din duk bare bari ne wasu hausa ba sa ji. To sai dai kuma hoton bidiyon ya janyo ra'ayoyi da shawarwari mabambanta musamman tsakanin waɗanda suka kalle shi. Lokacin da wata gwamnati na sama akwai security advisor sannan kuma akwai abin da aka ce ma darata na terrorism wani aiki ne ke na kula da 'yan ta'adda. Abin makinci kuma ya arewa wanga dan Sokoto ne wanga dan birnin Kabina wanga kuma dan Zamfara ne amma kuma suna kallo ana cin zarihi ana kisan 'yan uwan ya arewa kuma sun kai zan sun kai president na abin saboda ɗaya wasu bukatu nasu. Abin nan akwai wata manufa ciki ne manufa kuma wani bangare ake so a ragaza to shin ina mafita wannan ce tambayar karshe da faifan bidiyon ya yi ga makallatansa ƙara mai da ƙaimi wajen haraka kawar da fatara talauci da ya yi kanta a cikin mutane sannan uwaye ya kamata su ƙara kula da irin mutanen da suke ganin yaransu suna bi a yi kokari a samar da aikin yi kuma a yaƙi jahilci in mutum na da aikin yi shi na da ilimi gaskiya yana da wada irin waɗanga abubuwa gehen nan musamman ma maiduguri suna da jahilci kwarai to yana ganin da cewa shi yasa an kai unhwani da wannan jama'a da dama musamman waɗanda aka nuna wa bidiyon sun jinjina wa muryar amurka akan ɗaukar ɗawainiyar shirya faifan bidiyon wanda suka ce ya share fage ga gwamnatocin kasashen da lamarin ya shafa na sanin makamar warware zarin wannan matsala da kuma magance aukuwar makamanciyarta a nan gaba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a kai da mutala faruk sanyina bari mu ketara jamhuriyar nijar inda rahotanni ke cewa an gudanar da jerin gwanon nuna adawa da tsarin kasafin kudin shekarar 2018 a biranen da magaran da ta tabiri bayanai na nuna cewa jama'a ba su karbi kiran rufe shaguna da kasuwanni kamar yadda kungiyoyin fafutuka suka bukaci su yi ba wakilin muryar amurka a yamai sulaimu muna barma ya aiko muna da karin bayani Majiyar 'yan jarida da na tuntuɓa ta wayar telefon ta bayyana min cewa ɗimbin jama'a ne a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyoyin kwararen hula suka fito kan titunan birnin talaberi a yau Alhamis da safe domin nuna rashin amincewarsu da tsarin kasafin shekarar da ke shirin kamawa saboda yadda suke masa kallon mai kunshe da wasu sabbin harajin da ka iya jefa talakawa cikin halin kuncin rayuwa. a birnin zandar kuwa ɗaruruwan mutane ne suka cincirin do a ɗazu da hantsi don zuwa fadar gwamnan jiha inda suka damƙa masa takardar nuna adawa da wannan tsarin kasafi saɓanin yadda abin ya wakana a waɗannan birane a nan ya mai hukumomi sun haramta gudanar da wannan jerin gwano na ranar 21 ga watan disamba mafari kenan da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a suka ɗage zuwa jibi asabar amma kuma suka buƙaci mazaunan mai. su yi yajin aiki na gama gari a tsawon wunin yau alhamis sai dai a zagayen da muka gudanar a manyan titunan birnin mun lura da cewa wasu daga cikin kasuwanni sun bude yayin da shaguna da dama ke rufe sannan cunkoson motocin haya ya ja da baya sosai abin da ke nufin kiran ya karbu rabi da rabi to koya ƙungiyoyin fafutukar da suka buƙaci mazaunan yawai su ƙauracewa harkoki a yau ke kallon wannan al'amari ga nasar sa'idu na ƙungiyar mpcr samun kowa ɗari bisa ɗari mai muna cewa alhamdulillahi mu nazarin da zamu ba nazarin ya mai wani gaba da nazarin ƙasa ne gaba da don saboda haka nan ne ba mu da fargaba sai dai mu mutane godiya saboda na yi imani yau in aka sa aka yi raskwana kakaf ƙasa gaba da wa'anda suka karɓa wanga kiran sai da mu ce alhamdulillahi kuma ya mai Lallai ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar Nijar ko kowa bai karɓa ɗari bisa ɗari ba wa'anda suka hito wa'anda suka ƙaurace magu wa'anda suka zama muna fatan dai Allah ya taimaka mu. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa Ibrahim Garba na ganin rashin isar da sako zuwa ga 'yan kasuwa a kan lokaci ne ya janyo wannan koma bayan gwagwarmaya. Dama kira biyu ne an kai. Na farko an kace marshi za a yi. Oka'u an hana marshi lokacin nan a yi mort don ko mutane marshi sun ka ba karfi bisa ga shi an kai sensibilizan mutane yanzu bisa ga harkar vilmort mort a ladar miniti shekaran jiya ne in kun gane sun kira mutane nan sun ka ce babu maganar marshi vilmort za a yi yaushe ne ake da daman gaya ma mutane an canza wannan ra'ayi cikin kwana guda mutane su gane an canza shi shi awon ga dalili da kun ka gani amma alhamdulillah mu abin da muke so 'yan ƙasa su gane mu ya shahuwa 'yan kasuwa yau in ka 'yan po 'yan kasuwa ne in ka tahi duwan 'yan kasuwa ne duk inda ake biyan haraji kashi tisa'in duka 'yan kasuwa ne. Na tuntubi kakakin gwamnatin Nijar Asumana Malam Isa ta waya don jin matsayin gwamnatin akan wannan sha'ani, amma bai ɗaga wayar ba. Ƙungiyoyin da ke Allah wadai da wannan sabuwar dokar haraji sun bayyana shirin fitowa akan titunan Yamai a ranar Asabar 23 ga watan da muke ciki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma. Bari mu koma Najeriya inda yayin da ake haramar shiga bukukuwan Kirsimeti da na sabo shekara, yanzu haka wata matsalar da ke ciwa 'yan ƙasar tuwa ƙwarya ita ce karancin man fetur, yayin da bangare guda kuma 'yan bumburutu wato black market ke cin karansu ba babbaka. Daga Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Yayin da ma ake harama bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara, yanzu haka wata matsalar da 'yan kasar ma ke fama da ita, ita ce tabbatun karancin mai yayin da a bangare guda 'yan bumburutu wato 'yan black market ke cin karensu babu babbaka kawo yanzu dai masu ababen hawa kan shafe awanni a layukan mai kamar yadda na tara a wani gidan mai mallakar nnpc oh wahalar mai din ne dan wa muna neman mai gashi a yan black market da muke saya 150 yanzu sun kara kudi 200 180 shi ne muka ce to gara ka sayi mai 200 mutane nawa mutum nawa za ka je ka ɗauka fasinja gara mu bata lokaci nan in Allah ya taimaka muka samu a nan ɗin gobe sai mu ibi fasinja sunana garba muhammad to mai din ne kowane lokaci irin wannan shekara muna samun matsalar tsadan mai kuma ba za mu iya gane mai problem din ba kowane shekara haka muke shan wahala kuma daga zaran disamba ya zo ya wuce kirisma ya kare shikenan kuma komai ya je normal to sai dai ko da alamun yayin da na gwamnati ke saidawa akwai wasu gidajen mai da ke wuce makaɗi da rawa kamar yadda wannan direban ya tabbatar sunana alhaji hussein ne bakar dai ba mu san me yake faruwa ba yawanci gidajen mai ka suna da mai ba su son sayarwa ne munafincin masu gidajen mai na kai ba wai rashin mai din ba ne kawai yawanci duk suna da shi sun rufe sun ki sayarwa neman dukiya ne wasu suna boya da dare suna sayarwa suna sayar ma yan bulan market a wani loli ta tamanin a wani wuri ma 190 na hanyar gire nan ɗazu jiya da safe 190 sau tare akan zargi dillalan man fetur masu zaman kansu na ifman da ma masu dakon mai na nato da cewa suke boye man domin cin kazamar riba musamman a wannan lokaci zargin da shugabannin ƙungiyar biyu ma ke musantawa alhaji abdulmalik bello shine ma mataimakin shugaban kungiyar nato a shiyar yola wanda kuma kusa ne ma kungiyar iman ya ce rashin sani ne ke sa ake musu wannan zargi maganan karancin mai da ake da shi ko kuma rashin mai bai shafi wanda yake ɗauko mai ba domin shi sai ya samu kayan zai ɗauko shi memba na nato shi mai mota ne sannan kuma mai hidiman mai kuma shi kuma maketa ne na independent maketa ko kuma major maketa saboda mu ne masu eh, zirga-zirgar wannan man fetur da kuma a the same time dillalai wannan man fetur babban dalilin da ya sa ake da wannan matsala na wahalar mai da a takaice shine babu manne a ƙasa domin eh, ƙasar nan a kowane rana abinda muke konzumin yana kai lita miliyan 35 ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulillahi. Allah, Rasulillahi. A gaida Ibrahim Alaziz. har yanzu dai kuna tare ne da sashen wasu na da amurka a birnin washington dc yanzu abubuwan cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe yanzu kuma ga shirin na gaba Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak Namdas zai yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili. Idan kuna biye da mu a makon jiya yana ba da ansa kan dakatar da ɗan majalisa Abdulmumini. To amma sai na lura da cewa bai fahimci tambayar da aka masa ba. a saboda haka sai na ce da shi a'a ba eh, mm. baka fahimci tambayar shi bane ya ce mm. wa'annan kwanaki ɗin da aka dakatar da shi mini daga aiki din kaga baya majalisa balle ma zaben shi abin da ya kamata to wai ko majalisa kun yi la'akari da wannan ko kuma akwai wani mataki da kuka ɗauka na ganin cewa su ma mazaɓin nasu ba su waki eh, inda suka zaɓe shi ɗin ba su ɗanɗana ba don wannan mataki? Ko ba tambayar ka ba kenan? Abin da ɗazu ni ma da na yi bayani, na ce in an zabe ka daga mazabanka, in ka zo Abuja ka zo majalisa taraya, ka zama ɗan majalisa ne wanda za ka yi aiki ko zuwa ina. Duk da cewa an zabo ni daga ganye da tongo mara bello wannan adamawa, dole ne yi abun da duk Najeriya za su amfana har da mazaban Abdulmumini ma a ciki. Amma a wani abun da tsakanin Abdulmumini da shi da 'yan mazabansa wannan Abdulmumini ne wannan tsakaninsa da 'yan mazabansa. Ma'ana kamar yanzu akwai abun da aka kawo cewa akwai constituency project da ɗazu muke magana shi Abdulmumini ne ya san na abun da ya samu wancan waje. Duk lokacin da ya kare ah, wannan cin ah, eh, da ya dawo in ya kare zai ci gaba da aikinsa don haka mun san cewa mazaban abdulmumini mazaba ne a najeriya take baya da za a bari in akwai abin da za a yi musu dole a yi musu don wannan haka yake wannan na san da wannan to malam rabi ya gamshe ya an santa shi ta gamshe ka ko kuwa a hajiya ba ta gamsar ba abin da yake tambaya shine su yan mazaɓar kasance an dakatar da ɗan majalisar su a yanzu mai majalisa ce wa mazaɓar tasa domin ta ga cewar su ma wannan abin bai shafe shi ba domin ya ce kowane dan majalisa ana fitan masa da wani abu da zai yi a majalisa to shi ba su majalisa ta tarayya sun yi duba da eh, wannan la'akari da cewa tun da nan su su mazaɓa su ma an dakatar da su ne babu su a cikin wannan tsarin kamar wanda ake yi wanda ake ba 'yan majalisa haƙƙi su yi kasancewa ɗan majalisa ko kuma a'a su majalisa sun yi la'akari da cewa tun da ɗan majalisa su baya kuma akwai kudurorin da ya tura wanda ba mamaki mazaɓarsa suna da bukata to za a yi masa wannan abubuwan don ba cikin majalisa ko kuma a'a yanda ya dakata su ma aikin sun dakata shine tambayar. to malam abdulrazak yanzu ka fahimci tambayar shi. na fahimci sa maganan barin ba da ba iri kamar maganan kudurori in ka kawo kuduri daga majalisa ka kawo an karanta na ɗaya na biyu ya fita hannun kama ya zama na kwamiti in an kai ta lokacin wannan majalisa kwamiti ne za ta zanna kai duk lokacin da aka dawo ba wai sai kai kana nan ba za a iya a bada ansa akan wannan eh, don ba ya zama naka ne kawai don in ka kawo na Najeriya ne. Malam Abdulrazak, mm. ina ganin Malam Rabiu abin da yake mm. nufi. wa'annan kwanaki da aka tsaye da shi dan majalisar nasu kaga baya zuwa majalisa a saboda haka duk abin da ya faru a cikin wa'annan kwanakin baya ciki kenan a saboda haka shine yake cewa to wa'annan kwanaki din da aka dakatar da shi din baya zuwa majalisa duk abin da ya faru baya ciki din su ma mazaɓar su ma suna dandanawa ina jin tambayarka ka kenan ko malam rabiu yawwa shine hajiya <laughs> ka ka fahimta ko malam abdullahi na na eh, tun da zuna je ko ne baka fahimce ni ba na yarda cewa in an dakatar da mumini akwai yana ba wanda zai mai da sa amma abin da nake so mu sani duk ayyukokin da ake yi a majalisa a lokacin da baya nan a lokacin da yake nan din akwai abubuwan da aka kama a kasafin kuɗi wanda gwamnati ta ce a yi a mazabansa har yanzu suna nan ko gwamnati za ta yi aiki a kai ba wadda baya nan za a yi abin ba ai akwai wayanda yanzu suna nan ba kore su ba ba su da lafiya za a ce eh, ya za a yi da su ne eh to ai yana nan ba kore shi ba da rashin lafiyarsa to ai dan amma akwai abubuwan da dama eh. gwamnati ta kawo a mazaban nan a yi shi to yana cikin kasafin kuɗi ba a aikin gwamnati ba ta haka kaɗai. menene muka sa a kasafin kuɗi a daidai wanda za a je a yi a wannan maza ban? to in tana nan gwamnati za ta ci gaba da aiki da wayannan abubuwan ba dole ne kuma a ci gaba da yi don akwai ministry da take kula da ita akwai sauransu don haka aikin sa ko duk lokacin da ya gama service sentence nashi ya dawo zai ci gaba da ayyukansa to malam rabi yanzu ka fahimta yanzu ya ansa maka tambaya ina hajiya har yanzu bai gane tambayar bane ba ya ce ana bawa yan majalisa wasu dan abubuwa na constituency project wanda ɗabi ya ce za su zo su irin yan burtsatse haka da sauransu irin wannan kananan abubuwa wanda ciyamomi na luka gamban kasancewa yadda najeriya take ciki babu kuɗi ba za su iya aiwatarwa shi dan majalisa yana da damar da zai iya aiwatar da wannan abubuwa irin wannan aikace aikacen nake tambaya shi kenan su majalisa eh, al'umma da suka tura mumini sun yi asarar wannan aikace aikacen ko kuma majalisa ta yi wani tunani akan wannan a kan wannan matsaloli nasu shi ne tambaya kawai. Akwai eh, ansa da za? ba shi simple answer kuwa na ce mishi in an kawo ko kamar yanzu an kawo constituency project din an sa a cikin kasafin kuɗi. Wannan yanzu in an sa cikin ba yanzu ba ɗan majalisa yake yin aikin ba. Ma'aikatan ministry da ya shi ya sa abun a ciki su za su za su yi tallai a jarida yan gongila su zo su ɗauka su za su je su yi shi. ai ba wai mu majalisar ne muke je mu yi ba in yi wannan abun tun da dama yana cikin kasafin kuɗi ina ya saka yana so rijiyar burtsatse a ministry na ruwa ko a border development za abun ya shiga duk lokacin da mutanen ministry din suke so su ba da kungilan aiki da ai nashi din ma a ciki za su yi tallan shi a ba dan kungila e je ya yi aikin wannan haka take yanzu kama a dubu da sha bakwai ba fara ma wannan din ba ba fara ba ranar da ya kare ya zo za ya ci gaba da shi to yanzu kwanakin da aka aka dakatar da shi dinnan ba ba wani abu sabo da aka yi ba wani abu sabo a ta ai dama in mutum kam ya dakatar da shi kan don gobe karka da dakatar da kai in an kawo ka mutanen ka sun zabe ka ka zo kai musu aiki ya kamata ka da aikin din ka da hankali ga aikin da ya kawo ka don kana sa a dakatar da kai din don shi yasa mazaban ka za su tabbatar cewa mun aikewa ne da fahimtar mu ya je mana aiki kare tabbatar cewa mu samu matsala don haka yi aikinsa yanzu wani dan majalisa in kaga illan da wannan abun ya kawo abin da ya kawo ka majalisa shine ka zo ka yi aiki din ka tabbatar mutanen ka basu cutu ba ka tabbatar cewa abin da aka kawo ka so daga sama su ma sun samu amma in an ka kawo in ka zo majalisa za ka yi wani abin daban ba abin da ya kawo ka ba dole majalisa da lantarki ta kai wannan tsakanin yan ban da kuma wanda suka aike shi gobe su saboda mataki za su yi da wannan dan majalisa shine abin da na fahimta malam abdulrazak da shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilai muna gode maka da ka samu dama ka zo wannan filin kai kokarin ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu mun gode ma malam rabiu lawan da ka taimaka ka ɗauki wannan shirin mun gode ma'aikatar albarkacin ruwa ta tarayyar najeriya ba ita ke da haƙƙin ba da ruwan sha ga jama'a ba wannan yadda kundin tsarin mulki ya ba ya nauyi ne da ya rataye a kan wuyan jihohin gwamnati da kuma karan hukumomi. ministan albarkatun ruwa kenan injiniya suleiman Hussaini adamu kuma a filin sai bango ya tsage ya ga ya toshe a makon gobe idan allah ya kai mu domin yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. a halin yanzu kuwa jummai ali ke fatar allah ya sa a kasance cikin ƙoshin lafiya da kuma wadata to madalla jummai ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. Sakon farko ya ce a gaskiya mu ma talakawan Najeriya san ba mu ji daɗin rashin halartar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari taron ƙungiyar ƙasashen musulmi da aka yi akan matsayar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump akan ayyana birnin Kudus a matsayin shalkwatar Isra'ila ganin yadda Najeriya tana cikin wannan ƙungiyar daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Vice. Sai kuma sakon haɗin gwiwa suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnan jihar Ekiti Peter Ayodele Fayoshi da ya kamata kamata ya sani ba a sa siyasa harkar tsaron ƙasa domin sai ƙasa tana zaune lafiya ake samun damar yin siyasa don haka ya canza matsayarsa sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Tanimu Inuwa Zangon Buji Amadu, Manaja ya ce muryar Amurka ku bani dama na yi kira da babban murya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa ya kamata ya ɗauki matakin ba sani ba sabo akan wannan matsala na man fetur kai yadda wasu ke cin karansu ba babbaka saboda wannan matsala na ƙarewa ne akan talaka sai kuma sako na gaba ce kai co da irin wannan tsadar rayuwa da talakan ƙasa ta Najeriya ke fuskanta na rashin bunƙasar ababen ci gaban rayuwa. Wai abincin da talakan zai ci so uku a rana ya nemi gagararsa. Balantana ga tufar da zai sa izuwa ga muhalli haba attajirai da masu riƙe da madafan iko. Anya kuwa ganin yadda kuka yi buris da koke-koken al'umma daga Sani Gule sako na gaba daga Jamila da Fati da Khadija Abubakar Sadiq Bilal suka ce VOA don Allah ku faɗa wa gwamnati gwamnatocin mu cewa ya kamata su ɗauki ƙwaƙwaran mataki wurin baiwa Kristoci kariya ga bikin Kirsimeti da ke gabatowa kamar yadda suka baiwa musulmi kariya a yayin gudanar da bikin sallah domin haka ne kawai zai sa a kauce wa aukuwar irin abin da ya auku a babban cocin ƙasar Pakistan. Saƙon ƙarshe daga Muhammad Ahmad Usman ya ce muna yin tir da Allah wadai da ƙudurin da ƙasar Amurka a ƙarƙashin shugaba Donald Trump da ya maida birnin Ƙudus shalkwatar ƙasar Isra'ila. Isra'ila. To a gaida Hafsat mai na da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Muhammad Lado da takaitattun labarai. To yayin da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ke shirin yin wani taro na gaggawa a yau Alhamis domin kaɗa ƙuri'a kan wata matsaya da Amurka ta ɗauka cewa Kudus shine babban birnin Isra'ila. Firayim Ministan Isra'ilan Benjamin Netanyahu ya kwatanta majalisar a matsayin gida mai cike da ƙarerayi. kasar isra'ila sam bata amince da wannan kada kuri'a da za a yi ba domin kudus babban birnin isra'ila ne za mu ci gaba da yin gine-gine kuma ofisoshin jakadanci tare da jagorancin amurka za su koma birnin ji netanyahu a farkon watan nan ne shugaban amurka donald trump ya karkata akalar tsarin yadda amurka take kallon wannan takaddama ta birnin kudus inda ya ayyana shi birnin a matsayin babban birnin na isra'ila ya kuma fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancin amurkan zuwa birnin akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu bayan da wata gobara ta tashi a wasu gidaje da ke dauke da wani wurin motsa jiki a birnin jecheon da ke kasar koriya ta kudu hukumar kashe gobara a kasar ta ce mafi akasarin waɗanda suka mutu suna cikin wurin wankan gasa jiki ne da ake kira sona a turance wutar kuma ta faro ne daga wata mota sannan ta mamaye ginin wato mai bene takwas inda mutane da dama suka makale masu sauraro nan zamu dasa aya sai kuma can anjima da dare in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad ladu da ya taya na gabatar da shirin da kuma eh, Julie Leathers Gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu ne Rob McLean Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya a dakaci shirin yau da gobe.